transfer hanya wajen uku ne ake yin shi za mu bi shi one by one kowanne za mu yi bayani a kai yanzu idan kana da babban waya android kana application na kowane layi ma kake amfani da shi za ka yi transfer ta ciki ya fi sauƙi amma ga wanda yake da keypad ma duka za mu gwada yadda za ka yi so idan ka zo ka shiga cikin application zai kawo maka wannan fuskar na my airtel app idan ya kawo maka wannan fuskar daga nan za ga amount ɗinka na atoms e daga nan kuma ga data balance da dai sauransu so a wannan kasan amount na atoms e ga wani gurin da aka rubuta meet you share atoms e shi za ka taba kamar haka idan ka taba zai kawo maka nan cewa ka sa recipient name or number ka sa number kawai wanda kake so ka tura mishi wannan katin sai ka taba kai kamar haka sai ka rubuta number wadda kake so ka tura wa wannan katin kamar haka yanzu mu dauka cewa wannan number nake so in kati idan ya kawo namban gashi ya bani automatically sunan mai wannan layin asalin sunan da ya register layin da shi ko da baka san sunan ba idan dai har ka sa namban kamfani airtel za su rubuta maka sunan mai wannan layin ko sai ka taba next din nan kamar haka so idan ka taba next din nan zai tambaye ka amount kamar nawa kake so ka tura masa sai ka zaba yanzu bari mu gwada da naira ɗari kamar haka so kana sa ɗarin nan zai nuno maka cewa ka sa pin ɗinka pin ɗinka wadda kake transfer da shi idan dai baka canja ba default transfer pin da yake zuwa da shi na airtel yana zuwa da 1234 ne so kasancewa mu mun canza sai mu saka wanda muka sa gashi kamar haka gashi kamar yadda kuke gani yanzu haka mun tura kati ma wannan layin gashi kamar yadda kuke gani a nan ya gwada mana transaction successful ga suna da number wadda na tura masa wannan katin ga amount wanda na tura mishi sannan kuma ga namban waya na sender ni wadda na tura ga kuma transaction id reference in case ko za a samu wani matsala ga reference number ka transaction id za ka yi amfani da shi kamar yadda kuke gani to wannan shine hanyar da zaka yi transfer na ATMs a cikin application na my Airtel app sannan kuma kamar yadda muka faɗa pin ɗin yana zuwa default ne za mu gwada muku yadda za ku canza pin ɗin idan kana son canzawa kasancewa kowa ya san pin ɗin transfer na Airtel yana zuwa a 1234 to kaga kenan wani haka kawai ma zai iya ɗaukan ka ya yi transfer ATMs zuwa layin shi idan dai har baka canza pin ɗinka ba. Za mu gwada yadda za ka canza pin ɗin ba tare da wani wahala ba ga masu amfani da wayar keypad ko kuma baka da data da zaka shiga cikin my airtel app zaka iya transfer da ussd code kamar yadda zamu yanzu in ka zo ka shiga call dialer sai ka danna wannan nambobin ka sa star 432 hash in ya shige ya kawo maka wannan fuskar sai ka zaɓi number 1 airtel to airtel zai wuce tambaye ka number wadda kake so ka tura mishi items sai mu zaba kamar haka kamar yadda dai muka yi a can so in ka sa zai tambaye ka amount nawa kake so ka tura shi ma bar mu gwada ɗari daga karshe zai tambaye ka fin ɗinka na transfer mun faɗa gashi kamar yadda suke faɗa nan please enter pin default pin is 1234 default yana nufin asalin wanda layi yake zuwa da shi so in ka canja kai ka sani in baka canja ba ka sani za mu gwada yadda za ka canja in ba ka san yadda za ka canja ba so sai ka sa fin ɗinka wadda ka san kana amfani da shi to ga shi kama yadda kuke gani naira ɗarin da muka tura ma wannan layi shi ma ya tashi kama yadda kuke gani ya shigo a nan shi ne hanyar da za ka bi kai transfer sai yadda za ka canza pin ɗinka na transfer kamar yadda muka faɗa yana zuwa a 1234 ne so za ka zo ka shiga cikin wurin da za ka rubuta message ka shigo nan wurin message ɗin sai ka zaɓi wannan start chat ɗin za ka tura saƙon ne ma wannan code ɗin kamar haka 432 dama shine code na transfer in ka taɓa kanshi kamar haka so sai ka rubuta pin da capital letter kamar haka manyan baƙi kenan sai ka ɗan ba da gap sai ka rubuta misali layin ka sabo ne baka taɓa canza pin ɗin ba za ka sa 1 2 3 4 default pin in kenan sai ka ba da gap shi ma sai ka rubuta pin ɗin da kake so a sauya maka shine kamar haka misali sai mu sa haka so sai ka tura musu bayan ka tura ba da jimawa ba za su turo ma sako cewa sun canza wannan fim ɗin to zaka iya kuma ka canja ta nan in ka shiga gurin kwal dialer sai ka danna star 432 hash shi ma sai ka danna kira kamar haka in ka danna kira ya kawo maka wannan wurin sai ka zaɓi number 3 pin management din nan sai ka select number 3 ga wurin da ya ce change pin ga kuma forgot pin in ka taɓa sa pin ɗin ka manta shine za ka zaɓi wannan forgot pin in kuma kana so ka canza ne kawai sai ka zabi number 1 kamar haka so gashi ya ce ka sa current pin ma'ana pin ɗin da yake a kai yanzu so idan baka taba canza ba mun faɗa cewa yana zuwa da 1234 2 3 4 ne zaka sa shi kamar haka in ka sa 1234 sai ce ka sa new fin yanzu misali sai mu sa wannan shine new fin mu sai ce compound new fin za ka ƙara sa pin ɗin da ka sa sabo wanda kake so ɗin sai ka ƙara sa shi kamar haka kana turawa ba da juma ba kasancewa mu ba daidai muka sa ba ko mun yi ne don misali ba wai so muke mu canza fin ɗin ba shine kuka ga ya was incorrect so wannan shine hanyar da zaka canja pin da kuma yadda za ka tura atoms a layinka na airtel